Jama'a sashen Hausan muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da da kuma 16 ko 60 masu sauraron wajen jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalul da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma dai Ibrahim ka almasi garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke barin cin gabatar muku wannan shirin a daidai wannan hantsi na ranar Litinin 25 ga watan Maris. Bayan labaran duniya za a ji karin bayani game da zaben gwamnan jihar Kano da kuma karshen wani tsokaci kan zaben na Kano. Za kuma mu kaɗa jamhuriyar Nijar inda za a ji cewa an fara bikin makiyaya na shekara-shekara na ƙasa baki ɗaya a jihar Tawa. Za kuma a ji shirin da rashin ta yi da sharhin jaridun Najeriya da kuma wasu dai daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum. Wasu bayanai da babban Attorney General ɗin Amurka William Barr ya fitar a takaice sun nuna cewa kwamitin Robert Mueller na musamman ya bayyana cewa shugaba Donald Trump da kwamitin yakin neman zabensa ko wani da ke da alaka da shi ba su haɗa kai da Rasha ba domin a yi katsalandan a zaben shugaban ƙasar na 2016. amma dangane da ko shugaba trump ya yi kokarin kawo cikas ga binciken da kwamitin na mula ke yi ba ya bayyana cewa rahoton bai ɗauki matsaya ba kan ko shugaban ya aikata laifi sannan kuma bai wanke shi ba a jiya lahadi babban attorney general din ya fitar da kanin rahoton na mula da aka jima ana jiran sakamakonsa a binciken da aka kwashe watanni 22 ana gudanarwa kan zargin cewa kwamitin yakin neman zaben trump ya haɗa kai da rasha domin ta taimaka mai Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce jumlar adadin mutanen da suka mutu a wasu ƙasashen yankin kudancin Afirka sanadiyar mummunar guguwar da ta afkawa yankin ya haura mutum 700. Sama da mutum 400 sun rasu ne a Mozambique inda masu ba da agajin gaggawa ke ta ƙoƙarin taimakawa dubun dubatar mutane. ministan ƙasa da muhalli a mozambique celso Correa ya ce har yanzu ana cikin wani mawuyacin hali amma ana samun sauƙi ya ƙara da cewa akwai akalla mutane 1,500 da ke saman rufin gidajensu da bishiyoyi waɗanda suke so a ceto su sannan kusan mutum 89 sun koma sansanin 'yan gudun hijira baya ga kasar mozambique akwai kasashen zimbabwe da malawi da su ma suke ƙoƙarin farfaduwa daga wannan mummunar guguwar Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Al'ummar ƙasar Thailand ta gudanar da zaben da ta ayyana a matsayin na koma turbar dimokuraɗiyya. Ke dai an yi ta sukar zaben tare da kwatanta shi a matsayin wanda Prime Minister Prayut Chan Onacha ya tsara domin ya ƙara kane ne shugabancin ƙasar da ƙarfin iri na mulkin soja. sakamakon zaben da aka, samu daga bayanai kan yadda jama'a suka kada ƙuri'unsu sun nuna cewa jam'iyyar tsohon firayim minista takashin shina watara ta fiutai na ta ƙara rawar gani amma sakamakon zaben da aka fara fitarwa a jiya lahadi ya nuna cewa jam'iyyar falan mai samun goyon bayan sojojin kasar ce ta ke kan gaba akwai ikirarin cewa an yi ta sayan ƙuri'u a zaben amma da farko ba a samu korafe-korafe da dama ba musamman daga kasashen australia canada amurka da mambobi goma na kasashen yankin kudu maso gabashin asiya da suka saka ido a kan zaben dakarun sdf da amurka ke marawa baya sun gudanar da aikin kakkaɓe sako-sako a wani sabon yanki da aka kwato daga ƙungiyar is a jiya lahadi kwana ɗaya bayan da sun bayyana kawo ƙarshen ƙungiyar 'yan ta'adda ta is da suka ayyana a matsayin daular su game yadda amurka ke wa jagoranci da suke gwabza fada da kungiyar is ta ce nakarun sdf sun aiki don gano raguwar mayakan da suka buya waɗanda zai iya zama har yanzu suna yankin da kuma kawar da duk waɗansu makamai da ƙungiyar is ta ɓoye a daren da aka kai samaman an yi ta ruwan bama-bamai a tunga ta ƙarshe da ƙungiyar is take rike da shi yayin da makamai da ake ta harbawa suka sa sararin samaniya ya yi haske a ƙauyen bagahus da ke arewa maso gabashin siriya masu ayyukan ceto sun yi amfani da jiragen sama masu saukar ungulu suka kwashe mutum 479 daga wani jirgin ruwa da ya lalace a yammacin gabar tekun norway kafin a sake ta da injin ɗin jirgin a jiya lahadi inda daga baya kuma ya samu rakiyar wasu jiragen ruwa guda uku har zuwa tashar jiragen ruwa ta molde da ke kusa mutane ashirin suka samu raunuka a cikin rudanin da ya biyo bayan matsalar da jirgin ruwan mai suna bikin sky ya samu lokacin da ya yi ta tangadi cikin igiyar ruwa da wani sa'in ya yi ta tashi a igiyar ruwan mai karfin takwas labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc kamar yadda aka sani dai bayan zagaye na biyu na zaben gwamnan jihar kano an ayyana gwamnan abdullahi umar ganduje a matsayin wanda ya ci zaben to ɗazun nan abokin aiki na mahmud lalu ya tuntuɓi wakiliyar mubaraka bashir don jin yadda aka kwana zuwa safiyar yau ɗin sai ta ce Eh, to mm, tun aka sanar da zaɓe al'ummar jihar kano suka fi kashe biyu wasu suna farin ciki mafi yawa kuma wasu ba sa farin ciki yawanci matasa ne suke ganin kamar ba a yi musu abin da suke bukata ba kamar a harka a zaɓen an ɗanye abin da suke tunanin su a nasu tunanin cewa ba a yi adalci ba tunda a wasu yankuna an ɗanyi ɗan hargitsi da yake an sanya jami'an tsaro da dama tun ana gobe zaɓe har ranar zaɓe ko da sun so su sayar ana kwantar da hargitsin matasa da dama sun ga kamar ba a yi ba. Kamar ya aka waye gari yau litinin a birnin na Kano. to ga shi dai an waye gari lafiya lau ka gada da a ce da wani abu da tuni za ka ga an sanya dokan hana fita to tun dai da aka sanar da zaɓe ba a sanya ba a hana zirga-zirga ba tun jiya mutane suna zirga-zirga duk da dai cewa ba kamar yadda aka saba ba ba da dama ba su fita ba watakila suna fargaban abin da ka ajiye ya zo amma dai gaskiya lafiya lau miki a jihar kano har jiya dai akwai jami'an tsaro to gaskiya lafiya da gobe ba wata matsala kuma akwai tsaro cikakken tsaro ban sani ba ko zaki mana karin bayani kan matakin da jam'iyyar adawa ta pdp ta ce za ta ɗauka dangane da wannan sakamakon zaɓe kasan a ranar da ake zaben da aka dan samu hargitsi a wasu yankuna na karamar hukumar nasarawa sun yi sun kira tattaunawa da 'yan jarida na gaggawa inda suke bukatar um, hukumar zaɓe da ta dakatar da zaɓen saboda ɗan hatkiɗi da aka yi suna tunanin kamar ba a yi musu adalci ba da sauransu to har dai kawo yanzu ba mu ji sun ce komai ba ko za su garzaya kotu ko aka san haka to baraka bashir kenan wakiliyarmu da halin da ake ciki a jihar kano bayan sanar da sakamakon zaɓe a zagaye na biyu har yanzu dai kan wannan batu na zaben na jihar kano ɗazun a shirinmu na asuba wani mai sharhi kan al'amarin yau da kullun da kuma siyasa da ke zaune a nan amurka dr ali sufiyanu mai biyar ya fara tsokaci wanda zai kammala yanzu kuma zai dora ne daga inda yake ba da shawara da cewa shugabancin nan na ɗan lokaci ne ƙalilan ko ba haka ba matawun ƙalil ɗan ƙanƙanin lokaci ne ita kanta rayuwar gaba ɗaya kuma a matsayinka na shugaba ka sani Allah zai tsai da kai a gabansa ranar alkiyama ya tambaye ka hmm. a bisa al'ummar da ka jagoranta ka yi musu adalci kuma ka jagorance su cikin amana da sauransu. Wato ma'ana idan ana samun matsala kusan a ko'ina a duniya a demokaradiyyanci shin ya hmm. za a ce Kano tun da su mutane ne 'yan adam ne ba za a samu matsala nan da can ba? Ba ina ce maka ba za a samu matsala nan da can ba. za a samu kamar misali na baka zaben farko da aka na gwamnoni ai a sa an samu matsala mm. ko a jihar kano kuma wanda wannan matsalar aka yi gaggawa aka magance ta kuma kowa ya gamsu an magance ta ai ana samun kurakurai a duka zaɓuɓɓuka ɗin To doktor tunda ike duk ma abin da ya faru ya riga ya faru wasu za su ce eh, makomar talaka shi ya kamata yanzu a sa gaba. Shin a mecece shawararka misali ga wanda bai nasara ba da kuma wanda yi nasara? To shawara ga duk wanda ba su yi nasara ba a inda suke ganin an yi zaɓuɓɓuka ba a adalci ba shawara ta shine su tafi kotu da aka ware domin sauraron ƙararraki. kuma su kotuna ya zamanto cewa sun duba Allah sun yi adalci a bisa ayyukan da za a zo musu da shi na ƙararraki inda aka zama cewa an zalunci wani shi ya ci zaɓe to a ɗau zaɓensa a bashi a miƙa masa inda kuma ake ganin cewa ba shi ya ci zaɓe ba to kotu ta yi ta ta nuna wa mutum kuskure domin shi kuma wanda bai samu nasara ba in aka je kotu to dama babu abin da mutum zai yi illa ya tara zaɓe na gaba waɗanda aka ayyana su a matsayin su suka yi nasara shawara ta gare su shine su zama masu adalci musamman ga waɗanda ba su zaɓe su ba kada ka ce kai waɗannan ba su zaɓe ni ba waɗannan ne suka zaɓe ni su ne mutane su ne nawa wannan ba daidai ba ne ya kamata ka rungumi kowa Dr. Alimai biyar kenan ke tsokaci kan zaben jihar Kano yanzu kuma bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar inda aka kaddamar da bikin shekara-shekara na makiyaya Haruna Mamman baƙo gare ka. Ministan da ke kula da sha'anin kiwon lafiyar dabbobi Muhammadu Bushar a ƙarƙashin ofishin ministan ƙasa mai kula da noma ne ya jagoranci bikin sallar makiyaya a garin Bangi a cikin gundumar Madawa a cikin jihar Tawa. Na tambayi ministan shi menene gwamnatin jamhuriyar Nijiyar za ta yi domin ƙarfafa wannan sallar makiyaya Hotungu ta Bangi a shekaru masu zuwa. Lalle hukuma ta dauke shi da adiresha wannan abun da ake cikin Bangin nan Hotungu. ka gani yau ni na shekara wanda ya wuce nan na zo kuma yau ministrori da yawa da deputy sun zo kowane shekara important shi ke dauka kuma hukuma ta yi abun da ta yi bisa organization bisa partner ta kawo gudunmuwa ta. Gwamnan jihar Tawa Malam Musa Abdurrahman da halarci bikin ya bayyana mini irin hikimomin da makiyayan ke nunawa. Ya zama mu al'ada kowane shekara a wannan lokacin ake wannan buki. Shi ko Malam Amadu Halilu Taro shugaban kungiyar makiyaya ta jamhuriyar Nijar Aren ya yi mini bayani game da koke-koken da makiyaya ke fama da su. Abin da kukan makiyaya ka makiyayi abin da ya fi so na farko ya samu yi rayuwa mai kyau menene rayuwar makayi mai kyau ya samu burtali ya samu inda ya zamna ya samu ruwa ya samu abinci na dabbobin shi sallar ta makiyaya ta hotungo ta bangi a jamhuriyar Nijar ta bana ta samu halartar ministan ruwa Isuhu Katambe banda ministan kiwon dabbobi da tawagar 'yan majalisun dokoki na ƙasa da gwamnan jihar Tawa da sarakunan gargajiya abinda ma yasa sarkin fulanin bangi yin godiya. to farin ciki da gare ni Allah gwada mini shekara ta dawo kuma na gawa da sallar ta yi ta hita bara Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga Bangi a jamhuriyar Nijar to a gaida na Kwanne kafin mu ci gaba a saurari dan kwai romana To Allah ya ji kan dan kwairo. Yanzu kan bari mu za ku da gefe Mahmud Ibrahim Kwari ya kawo mana maimacin shirin da rashin ta yi. Amma ba bisa shashan ba, kana ba ba kuɗi a kashe su ta Masu rare Assalamu alaikum. A cikin shirin za mu ji abubuwan da kungiyoyin 'yan kasuwa da na masu masana'antu ke muradin gani daga sabuwar gwamnatin Najeriya karkashin jagorancin shugaba Buhari. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari dauke da ragamar shirin. ka su Madalla. Masu saurare yau shirin da rashin tayi zai mai da hankali ne akan abubuwan da 'yan kasuwa da na masu masana'antu a Najeriya ke sa ran gani daga sabuwar gwamnatin da shugaba Muhammadu Buhari zai kafa a watan Mayu mai zuwa bayan da ya galaba a zaben da ya gudana a ƙasar ƙasa da makonni biyu da suka gabata. Ƙungiyar masu masana'antu ta Najeriya wato MAN na cikin jerin ƙungiyoyin da ke taka muhimmiyar rawa wajen haɓakawa tare da ci gaban tattalin arzikin Najeriya. Baya ga cinikayyar kayayyakin da kamfanonin 'ya'yan ƙungiyar ke sarrafawa. A kazalika, kamfanonin na zaman babban ginshikin samar da ayyukan yi ga miliyoyin 'yan Najeriya. Alhaji Sani Hussein Sale Birnin Kudu shine shugaban kungiyar ta masu masana'antu a Najeriya reshen jihar Kano. An yi zaɓe an gama lafiya kamar yadda kowa yake ta addu'a kai ta fata a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali a gama cikin kwanciyar hankali to abin da zan fara cewa shine um, wannan nasara ba wai ta muhammadu buhari ba ce zan shugaban ƙasa nasara ce ta mu gaba ɗaya saboda musamman mu a bangare da shafi masana'antu ba abin da yake bukata kamar abin da ake cewa stability wato a samu ci gaba da al'amura saboda inda aka samu canjin daidaituwa idan ka samu canjin gwamnati yawanci sai ka ga an samu duk irin eh, niyyar take da gwamnati mai shigowa take da shi sai ga sai an samu tsaiko na abubuwa da yawa to kaga wannan gwamnati ta shigo yanzu muna tunanin za ta tsaya ta duba na basira ta ga me ya kamata ta yi akan abubuwan ta fara wane ne ta fara wanda yake daidai ta ci gaba da yi ta dora akan wanda take ganin ba ta daidai ba a baya don ta ga kuma inda za a dora don a samu ci gaba. To ku menene babban burin ku ko a wurin gwamnatin misali? To alhamdulillahi babban burin masu masana'antu a arewa wato magana da ake ta infrastructure. Infrastructure nan sun hada da a ce wutar lantarki a ce titina sannan da harka kamar rail nan kuma ishu kamar na teku haka za a kawo janyo ta arewa. to wannan abubuwan wannan abubuwan dai har za gwamnati ta focusing a kan da shekara ta bai dankali a nan a cikin wannan shekara hudu ta ga ta kawo wani su arewa to ina maka albishir cewar mutane za su yi matukar mamakin gida za a samu ci gaba da ta bangare da dama musamman a bangaren masana'antu a a wannan bangare namu na arewa mm. to tun da ka ambata waɗannan abubuwa watakila kun yi ganawa ko ɗaya ko biyu eh, da ko dai mukarraban gwamnatin ko waɗanda suke takara da sauransu watakila ko da matakin kuna tarayya gaba ɗaya kun mika waɗannan bukatu da ka ambata wannan gaskiya ne a mataki na ƙasa an tura wa shugaban ƙasa bukatunmu da muke da shi musamman na harkar infrastructure to in ka ce harka wannan abubuwa a kowane bangare na kasar nan akwai damuwarsa wacce tafi masa yawa kamar yanzu kaga lagos in ka ɗauki lagos ka tarar su already suna da suna da bangaren jirgi suna da wanda jirgi ke karawa kamar wato wharf kenan ba kayan in zo a nan suke dauka suka kai white house su jirgin ruwa yazo yau jirgin ruwa a nan yake wani sassa na duniya kawowa yana kara kaya a dauke mu kuwa kaga sai ɗauko shi daga nan an yi sa zuwa arewa safarar nan da kake gani an yi ne da dama kuma a yanzu gaskiya muna biyan kuɗi maƙudai akan wannan safara so in za a tsaya a kalli wannan jirgin harkar jirgin ƙasar da ya fara magana ta gaskiya abu ne mai kyau ya za a yi a inganta ta jirgin nan ya taso zai iya ɗauko mana kwantenan mu tun daga lagos ya kawo ta har kano har yola har bauchi har sokoto maimakon kuɗin da ake kashewa maƙudai maybe daga daga daga daga daga Lagos akai zuwa akai akai container zuwa Maiduguri akan miliyan ɗaya rabi wataƙila in jirgin ƙasa ne gaba ɗaya bai fa a kashe maybe dubu ɗari uku ko dubu ɗari hudu kaga an samu sauki kuma ah, abin da ake cewa relative security kamar akwai ɗan yanayi ba fargaba sosai in jirgin kasa ne kamar da dauko a mota ka dauko kayanka kana kana ta tunani ya kayanka zai je ya akai ya akai akwai alkawari ne tsakanin ku ko da kuke wato sar masu masana'antu a wannan lardi na arewa da ita gwamnati ko kuma da shi shugaba Buhari ko kuma karrabansa da suke suka nemi yakin neman zabe a kwanakin da suka shuɗe eh to gaskiya wannan ya da cikin ya daga cikin shi man kalubalen da muke fuskanta wato ya kamata a ce akwai dangantaka mai karfi da makarraban gwamnati na tarayya da kuma sassa wanda suka shafi bangarori wanda suke tafiye-tafiye da kamar tattalin arziki yanzu ita masana'anta magana ta gaskiya wato renanta ake kuma sai an zo kusa da kai an gaya za a taimaka maka wajen wannan reno nata to idan kullum za ka ga bukatar tamu a wani lokaci za ka rubuta amma ta kan yi wahala ma kafin ta je ga kunnen wanda ya kamata ya ɗauki mataki akan irin wannan abubuwa yanzu kamar ishu na wannan wutar wani abu ne wanda yake mana kisan mummuki a arewa wanda wasu da yawa ba su ne muna ta faɗa gani ake kaman kana faɗa don san ranka ba amma ba haka ba ne in ka kalli yadda wutar nan take farashinta da tsakanin kano yanzu nan kano ma har ya fi sauki akan farashin da ake da shi a yola wato mu da muke ciki ma a cikin masana'antun yanzu ka tsaya ka rike kan ma kakka faɗi ya fi wahala to balle duk wanda zo san sana yana so ya kawo ya masana'anta anan duk inda ya leka eh, aka masa lissafi ɗaya biyu juya zai tafiyar sa ya nemi wani bangare a ƙasar nan to mu kuma muke da matsala ta yawan al'umma mu muke da matsala ta rashin rashin aikin yi musamman ga matasa to ya kamata a ce akwai wani sai na mu tsakaninmu da gwamnati yanzu akwai zan iya bada misali a wani da muka je wani gwamna ba zan faɗi sunansa ba a ƙasar kudu muka je muka je ƙasarsa muka yi fact finding bincike haka je bincike haka wallahi wannan gwamnan ina gaya maka dabara da yake duk kusan wata uku sai ya zauna da yau kungiyoyin namu da kamfani da wannan sai an zauna da su me ya matsalar ku me yake damun ku ya za a yi me za a yi mm. to wallahi in kaga ci gaban da aka samu a wannan guri kan lokaci cikin shekara uku wallahi zaka mamaki to amma mu nan sai ka ga mun rasa yanda zamu yi ba a kallon abin ta siga cewar ana so a tallafa al'umma gaba idan a samu ci gaba a gudu tara tsire tare. Alhaji Sani Hussaini birnin kudu kenan shugaban reshen jihar Kano na kungiyar masu masana'antu ta Najeriya. Su ma 'yan kasuwa da ke hada-hadar cinikayyar kayayyakin blouse na da makamancin wannan muradi ga sabuwar gwamnatin da shugaba Muhammadu Buhari zai kafa nan da watanni biyu masu zuwa kamar yadda shugaban riko na kungiyar mai kula da yankin arewacin najeriya alhaji daya salisu sa'adu ya bayyana abin da muke fata mu gani a karo na biyu na wannan gwamnatin da aka zaɓa to fatanmu shine zamanto 'yan kasuwa mun samu sauki fiye da baya abin da muke samu kamar yadda muka haɗu muka ba da goyon bayanmu muka goya baya wannan gwamnatin ta yi to muna fatan kasuwa su ji daɗi kamar abin da muka gaya mutanen mu su gani a zahiri na farko shine dan kasuwa ya zamanto sanda zai tashi daga nan ya fita waje je so kaya mu irin kaya mu da muke saidawa na bulawus a nan gida mu samu su da sauki ko mu ce mu samu canji da sauki yanda za mu kawo kaya gida da sauki a sai da al'umma su same su da sauki muna fatan wannan a cikin wannan gwamnati kamar canji da sauki kamar ya kake nufi yauwa kamar abin da ya shafi dala shine kowa san abin da muka fi mu'amala da shi a wajen fita a so kaya a duk kasashen da za mu fita abin da ya shafi china india dubai da sauransu duk da dala ake amfani wajen tafiya a saye su to haka muke roƙo gwamnati ya zamanta an sauƙaƙa dala ta ƙara yau ƙasa ga 'yan kasuwa yadda za a same ta aje a fita a so kaya da sauƙi kuma abu na biyu da muke ƙara kira ga wannan gwamnati musamman ma a nan mu jihar kano ko kuma in arewa a gwamnatin waccan da ta wuce a can baya kamar ce zamanin mulkin obasanjo kusan ya karfafa karfinsa a Legas ya daga wannan darajar iya faɗin lagos da sauransu duk wani jirgi da zai iya zuwa afirka zai shigo lagos to muna fatan wannan gwamnatin ta wayo jihar kano ya zama mu ma duk wani jirgi da zai taso daga duniya shigo jihar kano inda yana zuwa afirka ya zo jihar kano hakan zai zama to kasuwancin jihar kano da kuma ire-iren kasuwancinmu na bulawa za a kara samun sauki a cikin 'yan kasuwa ɗan kasuwa akwai kayayyakin da in yana gaggawa yana bukatar su zo mai da wuri zai ɗauro su a sama ko kuma in ma ji ya ɗoro su ta ruwa zai ɗoro su ta sama dalilin haka ne muka ba da misalin samar da wannan airport din maida ta zamani yadda aka maida wadda ma ta girma a batun da airport ɗin malam aminu kano ta girma airport ɗin lagos to muna fata mu ma a maida wannan airport ɗin ta zamani yadda za mu ji in kaso kaya daga waje wanda ka ɗoro ta ruwa wanda ka ɗoro a sama ya zo maka da wuri kamar yadda muka sani yanzu ka ɗoro kayanka daga china ma amma zai zo lagos a ƙasa da kwana goma muku wani sai kwana 25 ma bai zo maka jihar kano ba to haka muke fata gwamnati lallai ta dubu wannan matsalolin da muke fama da shi a wayo al'ummar arewa musamman ma jihar kano a duba iya faɗin mala aminu kano to baya ga waɗannan batutuwa ko wasu al'amura da kuke ganin cewa tun da an kafa sabuwar gwamnati idan ta waiwayi lamarin al'amuran cinikayyar ko za su daidaita eh gaskiya ne akwai abinda muke fata a waiwayi al'amuran 'yan kasuwa jawo su kusa da gwamnati hakan zai taimakawa ɗan kasuwa shawarwari da za a nema da kai me kuke bukata ba a je a nemi wanda ba ma da masaniya kan kasuwanci ba a neme shi majoritin gwamnatin za ta wasu abubuwa za a ce da 'yan kasuwa ka amma ka tambaya waye wani ma bai san abubuwan ba musamman ire-iren wannan abubuwan zai taimaki 'yan kasuwa a ji menene matsalolinku ku faɗa kuma ku nema a gyara muku hmm. shine wannan abin zai ƙara kawo kusanci fahimtar juna tsakaninmu da gwamnati. Eh, muna kuma fatan hakan ya yi a wannan sabuwar gwamnatin ta muhammadu buhari kuma ka kashe hanya Masu saurare karshen shirin da rashin ta yi na yau kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai Yanzu a madadin Alhaji Sani hussaini Birnin Kudu kuma alhaji ɗayyabo salisu adu sai kuma waɗanda suka tallafawa shirin a sashen hausa na muryar amurka mahmud ibrahim kwari da na shirya na gabatar ke cewa sai makon na gobe idan allah ya kai mu a huta lafiya wassalamu alaikum To a gaida na kwari yanzu kuma ga baban gida jibirin da sharhin jaridun Najeriya. akasarin sharhin jaridan na yau da sun fi mai da hankali ne akan sakamakon zabuka na cike gurbi na gwamnoni da aka gudanar a jihohin najeriya akalla guda biyar a babban labarin ta jaridar premium times da ake bugawa ta yanar gizo ta bayyana abdullahi umar ganduje na jihar kano na jam'iyyar apc a matsayin wanda ya lashe zaben akan dan takarar jam'iyyar pdp wato abba yusuf zaben na kano dai ya fi daukan hankali na jama'ar najeriya inda dukkanin 'yan takarar guda biyu da kuma magoya bayan su suka ja daga na ganin sun samu nasara a wannan zaɓe da aka sake gudanarwa a wasu mazabu da ke ƙananan hukumi 28 daga cikin ƙananan hukumi 44 da ke jihar ita kuwa a labarin ta jaridar da punch ta bayyana cewa tsohon shugaban kungiyar dalibai ta najeriya kuma shugaban wata kungiya mai suna proda mr daniel oche ya barke da kuka ne bayan da ya samu labarin cewa gwamna samuel otum na jihar benue ya sake samun nasara a zaben da aka gudanar a jihar tsohon shugaban kungiyar ɗaliban na najeriya da ya ce dalilinsa na wannan kuka shine tausayawa al'ummar jihar benue ita ma a sharhinta kuma jaridar the nation ta ruwaito cewa gwamna aminu tambuwal na jihar sokoto na jam'iyyar pdp shine ya samu nasara a kan abokin hamayyarsa na jam'iyyar apc kuma tsohon mataimakin gwamnan na jihar wato alhaji ahmad aliyu ita ma a sharhin ta jaridar daily post ta ruwaito hukumar zaben najeriya ne inda ta ayyana gwamnan jihar plato na jam'iyyar apc mr simon lalong a matsayin wanda aka sake zaba ya kasance gwamna a jihar na shekaru hudu samun la'anan da ya samu nasara ne a kan sanata jeremiah hussaini na jam'iyyar pdp ita kuwa a sharhin ta jaridar leadership ta ruwaito wani labari ne da ke nan saba da cutar lasa inda ta ce yanzu haka an sake samun mutane 23 da suka kamu da cutar a najeriya wannan ko ya biyo bayan rahotannin mutuwar akalla mutane 114 ne a wannan shekara da muke ciki babin ya shifirin murai amurka daga lagos To a gaida baban gida sai a mana aikin gafara ba za mu samu daman gabatar muku da ra'ayoyin masu sauraron ba. Yanzu dai ga Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya amman ko shi din ma a takaici. Wasu bayanai da babban Anthony General ɗin Amurka William ba ya fitar a takaice sun nuna cewa kwamitin Robert Mueller na musamman ya bayyana cewa shugaba Donald Trump da kwamitin yakin neman zaɓensa ko wani da ke da alaka da shi basu su haɗa kai da rasha ba domin a yi katsalandan a zaben shugaban ƙasar na 2016 majalisar ɗinkin duniya ta ce jumlar adadin mutanen da suka mutu a wasu ƙasashen yankin kudancin afirka sanadiyar mummunar guguwar da ta afka wa yankin ya haura mutane 700 sama da mutane 400 sun rasu ne a mozambique inda masu ba da agajin gaggawa ke ta ƙoƙarin taimakawa dubun dubatar mutane To masu sauraron mu nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya da wanda haɗa mana sautin CD da kuma injinin mu nan lokacin Jimmy Cook ni Ibrahim Kalmasi garabba ke muku fatan alheri.